يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyu ga watan zulhijja daren uku shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 26 ga watan tara shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun karatunmu na littafin nabiyyar rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar da malaminmu Muhammadu Thani Umar za mu tashi a shafi na 284 daidai tsakiyar shafi inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa shu'uru ƙuraishin jin ƙuraishu a jikinta jikin ƙuraishu ya gaya mata bi khatsari naqdil mu'ahada da haɗarin warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu da manzo wa muhawalatu tajdid sulh sun ji a ransu ya kamata su yi ƙoƙari a aikace na sabunta wannan sulhu da suka ƙulla da mansu tunda dai sun warware shi ya za a yi a dawo da shi ya ci gaba suna ga abin da suka yi na ta'asa da katokara su sha ya wuce kawai a ja layi ahassat quraishun bighadariha bighadariha mala yace quraishu sun ji a jikinsu da cewar sun warware alkawari wa khiyanatiha sun ji da cewar sun yi ha'inci wa khiyanatiha almu'ahada sun ji cewar sun ha'inci yarjejeniyar da aka yi wa khafat awaqibaha alwakhima sun kuma ji tsoron mummunan ƙarshen a kan haka fa'arsalu aba sufiyan sakamakon haka sai suka aiki jagoransu abu Mu mumattilan lahum yana mai wakiltar su da zama madadinsu fi muhawalati da sulh a ƙoƙarinsu na a zo a sabunta wannan sulhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan kenan wata haƙaƙa ma akhbara bihi Alayhi salatu wassalam ashaba kuma sai zamanto abinda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya labarta wa sahabbansa ya tabbata faƙala sai ya ce ka annakum bi abi sufyan kai ka ce abu sufyan ya zo gare ku ko ya nufo ku qad ja'akum li yushaddida fil aqdi ya zo muku domin wato karfafa alkawari wa yazidu fil muddati kuma nemi a ƙara tsawon lokaci ma'ana manzo yake gaya wa sahabbai wannan magana tun ma abu sufiyan bai ƙara so gare su ba wa ƙadima abu Sufiyanun madina ana cikin haka sai ga abu sufiyan ya iso garin madina magana da manzo yake musu ta zai zo ga shi ya tabbata wa dakhala ala ibnatihi ummi habiba zaujati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da shiga gurin yassa ta cikinsa matar manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi za a biyo masa ta gurin matarsa fama da habali ya jilis da nafassa zai zauna ala firashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a kan wato ainihin mashimfiɗi ko shimfiɗar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a watu anhu tasa ummu habiba sai ta maza ta nade shimfiɗa faƙala ya bunayya sai ce da ita yake ƙaramar yata yake yata mai girma ma'adiri ban gane ba a ragibti bi an hadal firash shinni ne ba kya so in zauna akan wannan shimfiɗar am ragibti bihi anni ko ku kina ga ban dace wannan shimfiɗa ba ta dace da in zauna a kanta ba ni ne ba kya so in zauna a kan shimfiɗa ko ku shimfiɗa ce ba kya so a ce ita ce shimfiɗa da na zauna a kai ma'ana wata za a ɗauko min da tafi wannan an gane ko qalat bal huwa firashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce a ba wata zan sake maka ba ba wai wannan shimfiɗar ba ta dace da ka hau ba ce ta manzan Allah ce tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka yi kaɗan da ka zauna a kai wa an ta mushrikun najis kai kuma arne ne ƙazanta musulunci ke inda ya zauna ya zauna a cikin zuci kowaye kai ba magana a saurara faƙala wallahi laƙad asabaki ba'adi sharrun shi na rantse da Allah bayana sharri ya same ki yau ni ne ma ba zan zauna akan wata shimfiɗa ba ta ma fi ni ta fi ƙarfin zauna a kanta sun makaraja da ya ga ba ƙofa ta gurma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yanzu ma ai haka yake in ana so a taɓa excellence sai ta fita gurin matarsa ko <laughs> musamman an shirya rashin gaskiya eh ana so abin ne magana sai a tafi ta gurma ta excellence da ke dai kin sayar da kike masu sai a dan abin na to sai aka gaba kofa gaskiya ta riga ta zauna a zuciya ba za a zo da abin da yake na rashin gaskiya a goyi baya ko daga waye thumma kharaja sannan sai ya fita hatta ata rasula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba har sai da ya je gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa sai ya masa magana falam yarudda alaihi shay'an manzo bai mayar masa da amsa komai ba ko ta tafas in ji bahaushe bai ce masa yi kiɗan ka kai rawar kai kaɗai thumma ata aba bakr radiyallahu ta'ala an sannan sai ya tafi gurin abubakar siddiq Allah maɗaukaki yadda da shi fakallamahu ya yayi masa magana an yi kallima rasulallah sallallahu alaihi wasallam akan cewar ya je wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi magana akan abin da ya taho da shi ko ya kawo shi faƙala ma ana bi fa'il ya ce ba zan yi ba ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه sannan sai ya je gurin umar allah maɗaukaki ya yarda da shi fakallamahu shi ma ya masa magana faƙala ya ce ana ashfa'u lakum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma rasa wanda zai je muku ceto gurin manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi sai ni ni ne ma zan je muku ceto gurin manzan Allah fa wallahi na rantse ma da Allah law lam ajid illa dhar in a ce ba zan samu komai a cikin ku ba in za mu nufe ku yaƙi sai kiyashi la jahattukum bihi da na yaƙi ku saboda wannan kiyashin da ya rage an kawo kuka gidan mutuwa thumma jaa fa dakhala ala ali ibn abi sannan sai ya tafi gurin aliyu ɗan abi talib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya ƙara yadda da shi wa inda hu fatima a tare da shi ya tarar da matarsa fatima radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukaki ya yadda da ita wal hasanu gulamun ya dubbu baina aidihima ga kuma wato ainihin hassan ɗansu ina ƙarami yana kaiwa da kawowa a gabansu faƙala ya ali abu su fi ce kai ali innaka a masul ƙaumi bi rahiman ina ga ka kowa cikin jama'an nan kusancin dangantaka da ni wa inni qad ji'tu fi haja na zo madina ne saboda wata bukata fala ma ji ji'tu kha'iba kada fa in koma kamar yadda na zo a taɓe in koma ba biyan bukatar da ta kawo ni na taɓe kenan ali ila muhammad ka nema min ceto gurin annabi muhammad ka shige min gaba faƙala wai haƙ ya aba sufiyan ya ce kai can ka kai abu sufiyan ni kake gaya wa haka wallahi laƙada azama rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala amr na rantse maka da Allah manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riga ya jajirce akan wani al'amari ma nastati'u an nukallimahu mahofi da mu ba wanda zai iya maka magana da shi a kansa faltafata ila fatima sai ya waiga ya kalli matarsa fatima ma'ana abu sufiyan ya kalli matar aliyu fatima faƙala hallaki an tamuri ibnaki hada ko zai wuki umarci ɗan ƙaramin yaran nan ɗan nan naki fayujira bainan nasi ya zama dalilin sasanta da daidaita tsakanin mutane fayakunu sayyid al-arab ta dalilin haka ya zama shugaban larabawa ila akhirin dahar har tashin kiyama a rika cewa ta dalilinsa aka shirya suwani da suwani qalat wallahi ma yablugu ibni zaka ce wallahi dana ba zai isar da wannan abun ba ko bai isa ya kai ga yin wannan abun ba da saura wallahi ma yablugu ibni zaka an yujbira bainan nas wallahi ɗana bai kai ya zama wannan wanda zai sasanta tsakanin mutanen ba wa ma yujiru ahadun ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam, kai ba wani ɗaya da zai daidaita maka tsakanin wannan abin da aka yi da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya abal hasan sai yake cewa ya kai baban hasan mana yake wa aliyu bin abi talib wani godo ta wani salo aka faɗo alkunyasa inni aral umura qad ishtaddat ina ganin abubuwan nan fa sun tsananta alayya a kaina fansahni wace shawarar zaka bani wace nasihar zaka yi a ɗan gaya mu abin da zai sassauta min yanayi qala wallahi ma amliku laka shay'an yughni ank kina rantse maka da Allah ba wani abu da nake da shi da zai wadata maka akan wannan matsala walakin naka sayyidu bani kinana amma ai kai shugaban zuriyar kinana ne fa qum bainan nas je ka tsayu ka ce ka sasanta tsakanin mutane thumma alhaq bi ardika sannan ka hanya kai tafiyarka ala aw tara zalika mughniya anni shay'an shi kana ga haka zai wadata min wani abu in ce kawai na daidaita jama'a in tafi shi kenan ce musu ai can da aka yi wannan karafkiya aka abubuwa suka lalace na sasanta su na zo sanar da ku ne komai yanzu yayi kiliya a ce eh wannan ce ta kani ba maganar na zo godo a yadda wato a maganar sulhu an san an saba za a gyara ba qala la wallahi ma adhunnu ce a a na rantsa maka da Allah bana zaton hakan zai wadata maka dama na ga ma ba wani abu da zai wadatar maka game da haka walakinahu ma ajidu laka ghayra zalik kice amma ban ga wani abu zan ga maka wani zan muku kamar fita ka nade tabar makunya ka da shi ka tafi da saukin kunya in ba wannan din ba ma Abu Sufyan fil masjidi sai abu sufiyan ya tsaya a masallaci faƙala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane ƙad ajartu bainan nas na daidaita tsakanin mutanen da suke matsala kamar ka ce doka ce hukunci yanzu magana ta wuce an daidaita ba kuma sauran wani abu kawai wani abu ya goyi baya sun ba rakiba ba'irahu tsalaka sannan ya haura kuminsa ya kama hanya ya tafi falamma kadima ala quraish da ya iso garin makka wajen quraishawa qalu sai suka ce ma wara'aka me ka baro bayanka qala jitu muhammadan fa na ice na je gurin muhammad na zanta da shi fa wallahi ma radda alayya shay'an ko ne masa magana amma na rantse muku da Allah babu amsar da ya bani ta tafas bai ce mu sun majitu bin abi kuhafa sannan na je gurin ɗan baban kuhafa shine abubakar siddiq falam ajid fihi khairan ba wani alkhairin na samu a gurinsa cewa ba abin da zai yi ثم جئت عمر بن الخطاب ce sannan sai tafi gurin Umar dan Khattab fa tuhu a'adal adu da naje santar da shi shine mafi gabar maki a cikinsu. su saboda kalmar da ya faɗa sai in kiyashi ya rage sai na je saboda kiyashin na murkushe shi ma kiyashi thumma jitu aliyan fa wajadtuhu aliyan alqaw sannan na tafi gurin ali amma na samu shine dan fi dama daman mutane ya dan fi sauki a cikin su a ashara alayya bi shay'in sana'atu shine ya bani shawarar abin da zan yi in ce shi ya kawo ni in juyo in tafi fa wallahi ma ajri hiya yughni anni shay'an amla Ya ce fa wallahi ma na rantsa da Allah ban sani ba hi yughni anni shay'an amla shi ma wannan abin da ne ita wannan wato shawarar da ya ba na aikata ban sani ba ko za ta tsina na wani abu qalu wa bima amaraka yace to me suka ce to me wani umarni ya baka ko wace shawara ya baka me ya gaya maka qala ne an ujibira bainan nasi an ujira kai bainan nas shi ya umarce ni kawai ce na sasanta tsakanin mutane fa altu sai na aikata haka alu fa hal ajaza zalika muhammad suka ce da ka faɗa shi annabi muhammad din ya ce ya zartar da abin da ka faɗa ya yiwu ya maka sainin ko kamar ka kai wato ainihin application in an karɓa a yi wato ainihin comment a kai in ba karɓa ba a je homa takardar ko ƙalala ce ba abin da ya ce ƙalu suka ce wai laka ka ce aikai kai can kama ke wallahi in zadar rajul ala ala an la'iba bika wallahi in zada zadar rajul ali ala alakai an la'iba bika ce kawai ba wani abiye ba shi ma ya ƙara wasa da hankalinka ne duk abin da waɗancan suka yi shi ma akai ya ɗora ba wani abin da yi ai in zadar rajul ai ma zadar rajulu ala allai ba bika ba ba abin da ya ƙara shi ma dai face wasa da hankalinka qala la wallahi ma wajadtu ghayra zalika a ya fa za ku ce maka wallahi ban sami wato anin wani haka ba mana shi din dai abin da ya min ni na fi ganin dama damansa ya dai bani abin zan faɗa koya in fita da fitata daga gurin to wannan shine dai abin da ya faru la wallahi ma wajattu ghayra zalika cike na rantsa muku da Allah ban samu wani wannan abin da wani abin da na kai muku ba waɗannan abin na kwaso na ga muku dai sune suka faru amsa dai babu mala ya ce subhanal azimin ladhi biyadihi maqalidul umur tsarki ya tabbata ga mai girman da jujjuya al'amura ke hannunsa fama asra'a an daratil ayyam ice ba saurin jujjuyawar kwanaki fa'iza ula'ikal mashirikun al'utad yau ga mashirkancan da suke wato ainihin masu girman kai da wuce gona da iri الذي لم يقبل الذي لم يقبل بكتابة الرحمن الرحيم وندا بس يد سن كربا ربوت الرحمن الرحيم سن ذا ربوت واتو أنين سلهو با سكتش سدا أتي بسم الله واللهم ولا كتابة رسول الله ko ba su yadda da a cewa manzan Allah manzan Allah ba sai dai a ce haza ma salaha Muhammad bin Abdullahi ba za a ce muhammadun rasulullah ba fi mu'ahadati sulhul hudaybiyya a lokacin da aka kulla yarjejeniyar sulhul hudaybiyya wa yashtarituna shurutan ja'iratan zalima kamar ba su bane wanda suke sharɗanta sharaɗan nan wato miyagun sharaɗai na zalunci ha humul yau yau kuma ga su ya tuna zalilin su ne suka zo da kansu suna ƙasƙantattu jagoransu ma aka ɗauko yumathiluhum qa'iduhum abu sufyan jagoran tafiyar su abu sufyan shine zakaran gwajin dafin su shine mai wakiltar su yazo a madadin su ba ma wani aka turo ba shine da kansa yarjuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yaqbala minhum sulh yanzu su suke fatan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda za a jaddada sulhu sulhu ya ci gaba wa yastashfa'una bi kibari sahabati inda sai gashi su ne masu kama kafa da manya-manyan sahabban da ke gurin manzo sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kenan a gurin duniya ta zama musu juyin waina innaha ajilu bushra rabbil alamin mala yace magaggauciyar albishir din ubangijin talakai ne wa qaribu wa'dihi li ibadihi almu'minin kuma kusantowa alkawarin Allah ne ga bayansa muminai wa huwa alladhi yaqul ai shine dama yake cewa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma tana kyakkyawan ƙarshe ina ga bayi masu tsoron Allah wa huwa wa'aduhu lil muttaqin wannan alƙawari ne na Allah ga bayansa masu jin tsoronsa fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane guri duk bawan da ya tsayu da bin Allah to ina nan akan alƙawarin Allah na wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na ga masu tsoron Allah wallahu la yukhlifu al mi'ad shi kuma Allah dama bai saba alƙawari as'ilatu lil muraja'a mala yace ma sababu fathi makka me ya jawo batun yakin ma sababu gazuwati fathi makka me dalilin da ya jawo za a yi yakin bude garin makka saba alkawarin da ƙuraishawa suka yi man rasul ƙuraishin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil madina wane ɗan saƙo ƙuraishawa suka aiko manzan allah shine shugabansu gaba ɗaya abu sufiyar mallazi tastafiduhu min ad-durus waɗanne darussa ka ƙaru da su min irsali rasulin ila ila nabi bil madina na aiko dan sako jakada daga wato quraishawa zuwa gurin annabi muhammad sallallahu da wasallam Allah su tabbata gare shi a madina bi tajdidil muahada dan sabunta yarjejeniya da alƙawari a da a faɗo su ciki akwai raina kansu daga ciki sun raina kansu da kansu sun yadda sun faɗi ƙasa wanwar na'am eh. eh. ya ce wannan na tabbatar mana cewa in dai ka tsayu a kan bin Allah sau da ƙafa ko ana ganin ka a gari kai ne ba kowa ba to za ka zama kai ne kowa yawa wannan shirin da alaihi sallallahu alaihi musu ta fi musu ciwo ma yawa yake cewa shirin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shirin sahabbai na ba amsa mai daɗi wannan abu ya zama musu ciwo a cikin zuciya an ba su da wato jimami na wannan yana gaya mana illar warware alƙawari ina sa mutum a tsaka mai wuya to bari a ce na bashi ne yau zan kawo maka yau ɗin nan zan kawo maka yau ta ƙare gobe ta ƙare kuna haɗuwa sai ga mutum koya sun fi da kansa ƙasa wai bai ganka ba zo ka wuce <laughs> saboda ya samu alƙawari ba shi da daɗi Allah ka samu cika alƙawari na'am hakan wannan yana gaya mana yadda sahabbai suke wato ganin girman manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da yake da alaka da shi ga shimfiɗar da yake zama a kai uban da ya haife ta saboda yana ba musulmi ba ta janye ta naɗe ta ce wannan ta manzan allah ce ba irin ka bane ke hawa kanta najasa ne kai saboda haka in dai ka sauka daga kan turbabban Allah da manzo to magana kima a gurin musulmi na kwarai babu ita to kuma wannan muka zubar yanzu muka yadda waninmu ya yi yadda ya ga ba da mu wannan karatu na gaya mana shine abin da magabatanmu suke a kai suka zama wani abu shi muka zubar muka yi watsi muka sa kafa muka taki, ya sa muke cikin tsaka mai wuya arnan da bai kai iyarinta a inda kake wato ainihin in dan shara ne kai a ce zama yaro na yan shara ma bai kai zama ba ma shi zai rika wulakanta kai na nuna ina taka kai na wuce kuma koyau aka ɗauki aniya za a koma wa bin Allah da manzo a tafi akan turbar da Allah ya ce to za ka ce ba mu aka taka ba za ka ce ba mu aka lakace hanci sai daraja ta bu Allah ya sa mu gyara mala yake cewa al-asbabul lati eh, qawwat azimata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilan da suka karfafi juriya da dagiyar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a lagazuwati makka kan cewar ba gudu ba ja da baya sai an yaƙi garma sai an je an yi buɗe makka azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala fathi makkata manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya himmatu ya yi aniya ya jajirce ya dage akan zuwa buɗe garin makka wa ta'dibi kuffariha da ladabtar da kafaranta wa qad sa'adahu ala dhalika al'azm daga cikin abin da ya taimaka masa akan wannan dagiya da juriya ba'da tawfiqillah bayan dace daga Allah iddatu asbab akwai dalilai masu yawa min ha daga cikin su akwai quwwatu jabhatil muslimin ƙarfin jama'al musulmi addakhiliya na cikin gida fil madina da ke garin madina musulmai a wannan lokaci sun samu ƙarin ƙarfi wata masu kiha kuma an samu wato dunkulewarsu guri guda faƙat ta hallasata daulatul islamiyya min gadaril yahud dalili kuwa a wannan lokacin daular musulunci da ke garin madina ta kubuta ta tatu ta zama tatacciya daga warware alkawarin yahudawa duk da ake fuskanta a da watammal qada'u ala yahudi bani qainuqa ya tabbata ya cika an samu cikar wato ani gamawa da yahudawan bani qainuqa wa bani nadir da yahudawan bani nadir wa bani quraiza da yahudawan bani quraiza wa yahud khaybar da yahudawan khaybar a nan dama aka fi samun matsala madina yana tare da waɗanda su ma maƙiya na cikin gida a matsayinsu na yahudawa su raka yanzu an yi ƙarƙaf da duk wani bai yahuda da ke cikin madina an kore shi ya fice ba a da wannan matsalar kaga ƙarfi ya zama iya iku iku ne to wannan yana daga cikin ƙarin ƙarfin gwiwar dagewa da kafiyar manzo akan cewar magana buɗe garin maka sai an yi shi mala ce ba'afu jabahatil a'ada ad-dakhil sai kuma raunin jama'ar maƙiya. wanda suke 'yan cikin gida su ma wa fi muqaddimati haula almunafiqun ɗan gaba-gaban waɗannan maƙiya na cikin gida akwai munafukai allazina faqadu ar-rukna ar-rakina lahum waɗanda suka rasa majinginar da suke jingina da ita suka rasa ginshikin da suke dogara da shi wa huwa yahudul madina suna yahuda nan da ke cikin madina saboda haka munafukai karfin gwiwar su wato yahudawa su ne za su haɗu da su su iya wato ainihin farma musulmai to yanzu ba wani ba yahudi munafiki zai iya munafurci iya shi kaɗai ya fito ya munafurcin a gani ba wani wanda zai karfafe shi a munafircinsa to wannan raunin da su makiyan cikin gida munafukai suka samu ya da ƙara wa annabi karfin gwiwar lalle a tsayu sai an yi buɗe makka fahum asati zatuhum yahudawa ne malaman munafakai alladhina yuwajjihu lahum waɗanda suke fuskantar da su ga abin da suke so a yi wayo shiruna alaihim kuma suke ba su shawarar abin da su tankara abu na gaba ihtamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tatwiril quwwatil askariya manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya himmatu da ciyar da ƙarfin soja gaba ta tsoyar shi ne ka haɓaka abu ci gaba ya fi yadda yake to manzo ya himmatu da ciyar da wato ƙarfinsa na soja gaba wa irsal saraya fi fatrati sulh ya kuma rika aika wato ainihin yan kai harin ko ta kwana ko katta kwana a wato ainihin lokacin da ake cikin sulhu din nan tunda ana da sulhu da can wato ainihin quraishu ba a da matsala ta can to sauran waɗanda kuma suke na arnan gefe-gefe su kuma nan an rika tura musu wato ainihin dakaru masu kai hari su dawo daga manzo sallallahu alaihi wasallam dan kakkabe ire-iren wato burbushin yan ƙananan ƙananan ƙwari wa zalika asbahat mutafawwiqa ta dalilin haka dakarun manzon Allah sojojinsa suka zama wato sun yi fice ala quwwatu mushriki quraish akan wato anin karfin mushrikai na qurayshawa min al adad ta bangaren adadi wal udda da ma tanadin war ruhul ma'anawiya da kuma rai irin na ma'ana ma'ana ƙarfin hali da juriya mala ce kanatil gazuwa ba da an ba'ufat ƙorashin iktisadiyar wannan yaƙi na wato ainihin fatuhu makka da zai wakana ya kasance a daidai lokacin da ƙuraishawa suka yi rauni iktisadiyan ta ɓangaren tattalin arziki wa ba da an ƙauyaci daulatul islamiyya iktisadiyan kuma a daidai lokacin da ita kuma daular musulunci ta riga ta samu wato ainihin ƙarfi ta ɓangaren tattalin arziki da aka yaya malai ce faƙad hal musulmi na kaibara kafin a tafi wato yaƙin buɗe makka musulmi sun buɗe garin kaibara sun ci nasara wa ganimu a amwalan kafira suka samu ganima ta dukiya masu ɗimbin yawa mun ji irin yadda aka rika rabo na bayi da kuɗaɗe da dukiyoyi saboda haka wannan abin da suka samu sun samu ƙarfi ta tattalin arziki wanda zai ba su damar in za su tunkari wato shawa su tunkare su da ƙarfinsu intisharul islami fil qaba'il al-mujawiratu lil madina intisharul islam an samu yaduwar musulunci fil qaba'il al-mujawarati lil madina a cikin ƙabilan da suke wato makotaka da garin madina wanda da ana tunanin cewar su matsala ne to yanzu sun zama matsala ba wa hadha inul alqiyadata wannan zai ba da wato kwanciyar hankalin jagoranci hina tattakhidhu qararaha al-askari a duk sanda jagorancin nan ya riki ko ya fitar da wani wato ainihin kwaman ko ka ce wani tabbaci na abin da ya shafi sojanci da zara aka zo da wata doka ko umarni an ce karar shine abin da aka zartar da za a yi aka tabbatar da shi to za a samu wato nutsuwar tafiyar da shi saboda ana da karfin soja kuma ana da jagoranci mai kwari bi kuwace ha. inda da zara aka ce wato ainihin sojojin nan su dauki dukkan karfin da suke da shi wa muhajamati a'da'iha su kai hari ga dukkan makiyan da aka so su kai to wannan cikin sauki za su yi ga ƙarfi na hali da zuciya ga ƙarfi na adadi da kuma ba ka da fargabar wani ƙananan ƙwari na kan hanya ga ƙarfi na abin da ya shafi tattalin arziki to ko ba daidai gaba ah ai haka ne yanzu in a ce irin da ne yadda sojoji suke cikin walwala albashinsu a kan kari kulawa ta musamman bayan albashi ga allowance allowance kowanne zai shigo hannunka a kan kari da kimar soja kai kasai da take ma soja fa zai wuce guda daya da manya da yara a zuwa na cewa yan labai kalafiya ran kai daɗi amma zaka ga talaka ya ci kuma soja suna dambe ba karfin tattalin arziki ba na zuciya saboda duk an sake abin da zai kawo mutuncin da kimar an zubar tsawa soja ya da har wani waye karfin halma da tun karo shi amma saboda duk an baras me ya jawo kai ke zuwa ya roƙa abin da zai ci da bashin ka a kansa har watan ya kare wani watan ya kare ba biya wani watan ba wani kama daina bayarwa to ci daraja je kuma wajen abubuwan da ake na miyagun abubuwa tara ake tarayya to ko su suka zubar da wannan su za ta dawo Allah ya sa mu gyara mala ya ci gaba da cewa kiyamus sababul ƙanuni ligazwati makka tsayawar wato ainihin ko kafuwar dalili ta ɓangaren doka da zai sa a yaƙi garin makka kamar yaya malaci wa huwa na ƙazu ƙurashin lil'ahad shi ne warware alkawarin da ƙurashawa suka yi a ta ɓangaren doka abinda aka zauna aka zartar aka tsara tsakanin tsakaninmu da ku ba yaƙi kada wani ya taba wani ana cikin halin zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsagaita wuta doka ce to sai kuka zo kuka rusa to ta bangaren wannan dokar kun ba da kwakwaran dalili na a farmu na ai muku ba daɗi ai muku fata-fata saboda ku kuka ba da ƙofa kuka karya dokar da aka aji to malai ce wannan daga cikin wanda ya karfafa manzo ya tsaya da tsayawar daka to sai an yaƙi fito maka wa nalhaq annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ice wani abu da za mu lura da shi hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lam yudayyi qanun al-fursa bai yi watsi da doka da za ta bashi wato dama ba wata amala ma'ahu bi hikimatin ya kuma mu'amalanci wannan dokar da tsarin da aka shimfiɗa da hikima baliga wacce take ta kai matuƙa fa kana fathu khaybar sai iya da aka yi sulhu ya samu damar da ya fito khaibar hankalinsa kwance yanzu bai da matsala da can ana cikin zaman sulhu waɗannan kuma dama zaman kan suke suma kuma abokan gaba ne bari mu fuskanci waɗannan cikin sauƙi ba mu da matsala da waɗancan yi amfani da wannan dama wadalika ba da sulhul hudaybiya ya yaƙi khaibar ya gama da ita ne a bayan sulhul hudaybiya tunda dama bar su aka sulhu da qurayshawa aka to bari mu gama da waɗannan cikin kwanciyar hankali dama ba mu da matsala da waɗancan su suna cikin halin sulhu da su wal'ana tutahu fursatun ukura to yanzu kuma ga wata damar ta daban ta samu ba da an naqadat quraish ahadaha sakamakon ƙurashawa sun warware alƙawarin da aka yi da su kaga dama an gama da wanda za a ji tunanin ce to ga khaibar fa ga kuma waɗannan kan mu je mu nufi wato quraish khaibar su dan karo a yi mana taron dangi to wannan an gama da su to waɗannan su kawai za tunkara wata gayyarar mawazinul kuwa filmantika magwaji na ƙarfin da ƙurai ƙuraishawa suke da shi a ta ɓangaren su ya yi rauni ya canza daga yadda yake inda akwai khaibara ga su za a haɗa ƙarfi da ƙarfi, to yanzu abin ba zai yi ba haka fakana labudda al-istifadati istifadati minal mu'tiyatin jadida sai zama ba makawa a yi ƙoƙari a amfana da abubuwan bayarwa sababbi fa fa'adda sallallahu alaihi wasallama jaishan wannan yasa sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tanadi rinduna ta ban mamaki lam tashhad lahu alhijaz mathilan tunda ake tsibirin laraba bai taba ganin kwatankwacin irin wannan rundunar ba kafin rundunar da manzo ya tara sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci min qablu kafin wannan ba a taɓa samun runduna mai yawan haka ba faqad wasalat tuhu shirin da manzo'i na adadin mayaka ya kai ila asharati alafi rajul sai da aka aka samu mutum ɗaiɗai maji ƙarfi mayaki na gani na faɗa har sai da aka tara mutum wato asharatu alaf dubu goma a ya kwarar kuwa to wannan ko tara maka su aka ce kai ta bindigewa sai hannunka ya gaji da harba kunama shi yasa sarkin yawa da bahaushe yake ci hafi sarkin karfi in yawa ya yawa na makamin naka za a zo can maka kana kayar da wasu ana kawo da su ana zuwa har za zuwa tukume ka a makurkushe ba yadda ka iya ba shi nan ba ya faru kuma yana ta faruwa a duniya sanda aka yi maganar masar da zanga-zanga te zanga-zanga sojojin ba kuwa tattar bindigarsa shi ma ya rika ajiya ba shi ma ya zama yana mumbi ba dole ka ba to an fi ƙarfinka an sha kanka to haka abin yake kisa arna ba sa son population da in musulmi ya yawan da yawa to fa in ya yawa baya jin ko duro ka zuba ku yi mana in raraka ce ma sanda kake raraka wasu sannan zai ce Allahu akubar ya sake tunkaro da ta Allah ba tasu ba mala ya ce ma'a hatif bin abi balta'a ga mu kuma yanzu tare da sahabin annabi hatif dan abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi lamma azama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al ila Makka. yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ɗauki aniya ta tafiya garin makka don buɗe garin makka da yaƙatta wa amara ashabahu radiyallahu ta'ala anhum bil isti'dadi li zalika kuma ya zama ya umarci sahabbansa Allah maɗaukaki ya da su da su tanadi da shiri domin haka kataba hatib bin abi balta'ata radiyallahu ta'ala anhu kitaban ila quraish sai aka yi rashin sa'a sahabin annabi hatib ɗan abi balta'a ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga ƙuraishawa yu'allimuhum fihi bima azama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana mai sanar da su tanadi da shiri da azamar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi yayi kan yaƙasu wa a'tahum ra'atan ya ɗauki wannan wasiƙa ya baiwa wata mace wa ja'ala laha ju'lan ya sanya mata wani abin bayarwa abin hasafi ala an tablighahu li quraish akan ta kai wannan wasiƙa zuwa ga quraishawa fa ja'alathu fi ra'siha sai ta ɗauki wannan wasiƙa ta sa a cikin gashin kanta summa fatalat alaihi qurunaha sannan ta bi da kitso ta kan wannan wasiƙa ta saki wato ainihin bai zaki kitsanta baya in ma ka duba kan sai dai kaga kitso wasiƙar tana ƙarƙashin kitsa an daɗe ana tsaye ta kuba wa kharajat bihi ta fita da wannan wasiƙa ta tafi kai saƙo wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al khabaru wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-khabaru min sama sai saƙon labari daga sama ma'ana daga Allah tafiyayye ya samu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bima a hatib da abin da hatib ya aikata fa ba'atha aliyan wa zubair sai manzo ya aiki sahabinsa aliyu da zubair ibn al-awwam dan awwam radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya yarda da su wa amarahuma ya umarce su an yudrika al a cewar maza su je su riski wannan mata wa ya akhudha minha alkitab su karɓo wasiƙar da aka bata fa ha sai ku suka riske ta kankace mai wannan sun je inda take fa sa'alaha suka tambaye ta ina wasiƙar da aka baki ki kai wa quraishawa fa ankarat ta ce ni a <laughs> eh. haka suke yi ana so a ɓadda ba kan maka ka tsauka abin ma wata zai yi wuce ni kawai sai ta musa. bayan ta musa, wa fatasha rahlaha suka bincike siddinta da take kai da ake ɗora wa raƙumi duk suka bincike ko an ɗora a ƙasan siddin suka gaba su gani ba falam ya ji da sha'an ba su ga komai ba Ƙalalaha, Aliyu na radiyallahu ta'ala an sai aliyu allah maɗaukaki yadda da shi ya ce wallahi ma ka zaba rasulullah na rantse da allah manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai karya ba da ya ce wasiƙan nan tana tare da ki wala ka zabna mu ma da muka ce ki kawo wasiƙa kika masa ba mai karya ba wasiƙan nan da akwai ta kuma za ta fito wala tukhrijanna kitab ko dai lalle ki fito da wannan wasiƙa aw lanujarradaki ko me miki tsarara har sai mun ga inda take falamma ra'atil jidda da ta ga wato anin kafiyastu da dage wasu qalat ta ce a'ari dan juya mun baya ku dan bani baya saboda in ta fitar da kanta ta fito da wani abu nata na jikinta ai za su gani kuma haka bai halatta gare su ku dan juya baya abin da kuke nema za ku samu tunda abin ya zo da haka fa'a'arada suka ɗan ba ta baya fahallat ƙorona ra'asiha ta kwance wannan tufka kitso da ke kanta dama lallabi ne ai wastakharajatil kitaba minha ta ɗauko wasiƙa daga ciki fa atuhu ilaihi ce to gashi a sauka lafiya a sama min lafiya ne fa'ata bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata an daɗe ana matsala da su eh fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatiban sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kirawo hatib faƙala ya ce ya hatib kai hatib ma ala hada me ya kai kayin wannan me ya kai kai haka فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يا من زن الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ina mai tabbatar maka har yanzu ni mai ba da gaskiya da Allah da manzansa ne ma gayyartu wala baddaltu tsakanina da Allah ban canza ban sauka da kan abin nake kai na imani da Allah da manzo ba Walakin ni kuntum ra'an laysa li fil qaumi min asli sai dai ni mutum ne daban da wani tushe a cikin ƙuraishawa a can garin makka ban da wani wanda za a ce jigajigai wanda suke nawa tushe na wala ashira ba ni da wani dangi da zan nuna ko in daga faɗa wa kana libaina azhurihim waladun wa ahli gashi kuma ‘ya'yana da iyalai suna can ni ne da ni imanin nake nan fasa na atuhum alaihi wannan ya sa ka gane musu haka kai ko in ne musu haka a kula min da na da ‘ya'yana ka duba yadda ɗaya yake a rai ka duba yadda mata take a rai iyali an yi imanin amma zuciyar hanyar tana jin cewar kamar za ta same su kamar ba ta rasa su ba faƙala umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sai umar dan khattab Allah ya yarda da shi ce ya rasulullah ya manzan Allah da ne fa adribu unuqa da Allah ba na dama sare masa wuya ayi min dama ya manzan Allah fa innar rajula qad nafaqa wannan mutumin munafiki ne munafurci ya mana umar baya karɓar ni kwaye faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi wa ma ka ya umar ka sani to kai umar wace masaniya kake da ita kai umar la'alla Allah a ala ahli badar ka sani ko Allah ya kalli abin da waɗanda suka yi yakin badar suka yi na fafatawa da fito da addinin musulunci da sama masa kima da daraja faƙala amalu ma ice ku je ku yi duk abin da za ku yi faƙada gafartu lakum na riga na gafarta mu kasani ko haka ta faru da su duk wani wanda zai taimaki addinin musulunci rakowa i akan abin da suka su suka fara yi kuma yana cikin wanda suka ji yaƙin nan na badar yanzu ma manta da wannan alkhairin da ya mana da yanzu ya faɗa matsala fazarifat aina umar kankace mai wannan saboda fusata da zafi kuma ga abin da manzo ya faɗa umar sai hawaye shine sassaucin zafin da yake ji in za matsala ta matsala amma kai hawaye sai ka ji kuma ta sauka sai hawaye saboda zuciyar ta tafasa a masa izini maza mazai ya sa rubuyar wa qala yace wallahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka fi sanin da al'amura su ni kan ba zan iya sani ba ko Allah ya kalli abin da mutanen da suka yaƙin badar suka yi ici ya gafarta musu ina ne na sanin wannan tunda ba a sanar da ni ba Allah da manzansa su suka san haka ni ma na yi saranda magana in sare shi ta ƙare وقد أخرجت وقد أخرج هذه القصة البخاري ومسلم في صحيحيهما imam bukhari da muslim sun fitar da wannan labari na abin da ya shafi hatib bin abi balta'a akan abin da wato ainihin ya faru da shi hadha alladhi hasala min hatib bin abi balta'a wannan abin da ya faru da hatib dan abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi ra'ayun ra'ahu wani ra'ayi ne da yake gani li'udhrin bayyanahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sidqin sakamakon uzurin da ya riga ya bayyana wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi iya gaskiyarsa hina sa'alahu san da ya tambaye shi ma hamalaka ala hada ai cewa da shi mai ya kai ka ga yin haka wa saddaqahu shi kuma ya fito iga masa iya gaskiya wa saddaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azarahu sakamakon faɗa gaskiyar sai manzon Allah ya gasgata shi ya karɓi uzurinsa lima kana lahumin min sabiqil iman saboda abin da yake da shi na rigayar imani wasu wasuhba da kuma wato anin abokantakar manzo da naci da zama tare da shi wal jihad da yakin da igabatar na badar allazi yashfa'u lahu hadha al khata wanda wadannan abubuwan sun isa su zama masa ceto da alfarma akan wannan kuskure allazi lam yaqsud bihi khiyanatallahi khiyanatan lillahi wala lirasuli wanda asalin abin da iba yayi dan ya ha'inci Allah da manzo bane sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa huwa ma fadlihi wa suhbatihi a hakan tare da falalar da yake da ita da sahabbantakar da ya samu wa jihadihi da yakin da i gairu ma'sum ai da ba a ce ba zai iya laifi ba ba a kare shi daga yiwuwar faruwar kuskure ba saboda ba mala'ika ba ne wannan sai mu ɗauke shi na daga cikin babin tuɓa-tuɓai da allah ya zartar wa bayi tun bai zo ba an zartar masa da zai wani sanadi kuma ya faru ya aiwatar mutum da ba mai ba ne to ku in yi abubuwan kirki ga su nan barkatai to kuma in yana rashin kirki bai kamata a manta da abubuwan kirkin da ya saboda wannan na rashin kirkin guda ɗaya ko wannan kuskuren guda ɗaya ba wa umaru radiyallahu ta'ala anhu lam takun ta'khudhuhu fillahi lawmata la'i shi kuma ɗabi'a umar Allah ya yarda da shi zargin wani mai zargi baya gabansa in dai aka ce an taɓa Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya sa ya ce a ba shi dama ya sare shi walakin na zalika la yujawizu bihi haddal haku sai da duk irin wannan abin da yake da shi hakan ba ya sa ya ƙetare gaskiya da aka ce da shi a'a ka sani ko Allah ya kalli abin da wanda suka yi yakin badar suka yi ice ya gafarta musu je su duk abin da za su yi sai ce Allah da manzansa suka san haka sai hawaye ku to wani na nuna cewar baya ca to kai manzo ai kai kake daure musu gindi in yanzu ne haka za a ce shugaba sai sai ka tobara ka ce kaza kaza wani ma ba magana izini sai dai ya daga ya kai saran aje a cikume shi saboda an ba a samu horon ba kuma ana faɗa ba a zuwa gurin faɗa horon in kuma aka zo gurin aiki ko an koyi karatun wajen practical sai kuma kaga an balle ko to wannan na lalle sai mu daga kallar wannan koyarwa ta magabatan ta manzanmu sai mu zama wato anin fitattu zarata wanda duk abin da muka sa gaba za ce kai waɗanda za su iya to bayan wannan mala ya ci gaba da cewa fahina sami amin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma qala an ahli badar yayin da na Umar ya ji abin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa game da wanda suka yi yaƙin Badar lam yamlik nafsahu an zarafat ainahu bai iya wato riƙe wato kansa ba har sai da ya zubar da hawaye wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam ya kuma bada amsa cewar Allah da manzo su suka sani wa kana fi zalika an bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadilatan azima wa manqabatan rafi'a li ahli badar sai zama a wannan bayanin da manzon Allah tsira da aminci Allah subbata a gare shi yayi ya bayyana falala mai girma da wato matsayi madaukaki ga ma'abota yakin badar radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum Allah ya yarda da su isa su zama yardaddu ga sauran bayi da dukkan wanda yake bin Allah yadda da su haula safwa al-mukhtara waɗannan tatattu zaɓaɓɓu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi allazi hamalu dinallahi bisidiqin wanda suka rungumo suka ɗauko addinin Allah da gaskiya wada'u ilaihi suka yi kira zuwa gare shi wa ballaguhu bi sidiqin suka isar da shi inda bai isa ba da gaskiya ma ahwajana an nasira ala manhajihim mamaki me ya kai mamakin buƙatar mu da mu tafi akan irin tsarin da suka tafi akai wa naqtafi atharahum mibibi bibi wato ainihin sawunsu inda suka taka mu taka wa nasluka sabilahum mu irin turba da hanyar da suka rayu a kai fi hadha zamani a irin wannan lokaci da muke ciki allazi taha fihi kathirun minan nas wanda da dama daga cikin mutane suka ɗibauce a cikinsa yaqtaduna bi saqtin nas aka wayi gare suna koyi da kaskantattun mutane wa safalatul mujtama da koma bayan wato al'umma ittakhadhuhum uswatan sun riƙe su ne abin koyi na suna kwaikwaye su hatta zallo ha aka waye gari sun ɓace an sawa isabil daga kan hanya madaidaiciya bin wanda ba su kamata abu ba ana ta musu honorable wane ne wane ne kuma su zame su je can a kulla kullalliya a kai mu a baro shi ya jawo abin da muke ciki ya kamata a ce a dubi mutumin kirki nagari a tura shi shige gaba abin duk da za a yi a tsayu akan haka shi ma kuma ya tsayu akan gaskiya amma ba mu bige kullum su dace a tafi a tsarin munafurci ba in an yi mutum an gama an ƙare wasu kuma su ware su yadda za a yi a warware shi haka ake ta tafiya wa inna min haƙƙi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin haƙƙin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaina a mu mahabbatu jami'an mu kaunace su baki ɗayansu mahabbatahum jami'an mu kaunace su dukansu wattaraddi alaihim rika musu Allah yadda da su duk sanda muka faɗe su wattiba'a sabilihim mu kuma ci gaba da bin hanyar su wal hadara min dhammihim mitaka tsantsan mu shiga taitayin mu daga zargin su aw sabbihim ko kuma zagin su faqad haddara min zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsawata game da haka qala sai ce la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa Allah law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba inda ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhud na tsantsagwaran tsantsar zinare ma balaga mudda ahadihim ba zai kai cikin tafi biyin ɗayansu ba wala nasifahu kai ko cikin tafi ɗaya ba ba zai yi ba ladan da za su samu da sun ciyar da cikin tafi ɗaya ya fi ladan wanda zai ciyar da dutsen uhud na zinari da zai zo bayansa ai magana ta ƙare tun da manzo ya faɗa haka kuma duk abin da ya faɗa ma yanzu ko anil hawa in huwa illa wahyu to da haka duk wani wanda zai zage sahabi bai cuci kowa ba sai kansa su an ga yadda suka kare kai ne ba a san yadda za ka za ta kare ba ka cuci kanka ba ka cuce su ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa ka malam da alkhairi wannan shine karatun wanda muka daidai Allah ba mu ladan sun da aka cika da kuskure ko taban harshe Allah ya lillah wa ala ali wa Sabi wa walahu wa Bat. wannan yake cewa malam in mutum zai yi layya yaushe ne zai daina yanke farce da aski hadisi ya tabbata da aka karɓo daga matar manzo ummu salama Allah yadda da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanar da al'ummarsa kuma shi ma ya tabbata a kai da zarar wato zai layya yakan dakata da cirar wani abu na farcensa ko gashi naka ko na mara ko na hammata ko na gashin baki daga inda aka ce an shiga ɗaya ga watan zulhijja har sai ran da iyanka dabban ya ranar goma ga watan zulhijja sannan ne ya halatta mutum ya ci gaba da abin da ya shafi yanke farce aske gashin hammata na mara rage gashin baki kamar yadda salon masu aikin hajji ba sa cirar wani abu a lokacin suke tsaka da aikin hajji na waɗannan abubuwa. sai sun kammala aikin hajjinsu haka wanda Allah ya bashi damar zai layya shi ma hukuncin haka yake a kansa kada ya ciri wani abu na farce gashin hammata mara gashin baki askin gashin kai har sai ya yi ibadar layyarsa wannan kira ga wanda bai riga ya sani ba shi ya riga ya yi aikin gama ya gama Allah ba zai kama shi da wannan ba kuma in ya layyasa ta yi kace me eh wa zai bar ko ba zai bar gwamna da <laughs> ne yanzu a jijiya ta fita kan kuwa <laughs> eh. eh wannan ba matsala inda kai dai da a farkon wata ba ka da masaniya da tabbacin za ka yi layya bisa duk abin da kake gani na madafan madafan shigowar kuɗi ba su shigo sai da karga ka yi askin ka ka yanke farcen ka kuma sai wani ya ce ah wani yaya ni fa ban ga ana shigo da abin nan ba kai kai ruwa ya dake babban zakara sha bai dake shi ba inda yana da sauran kaji ai sai a sai da za a yi sai ce a ji a kawo rago ko dama na zo da wasu guda kaza har da kai a ciki shi kenan falla wancan askin da kai da yankan farce ruwa ta sha eh. malaiki ce don allah ina so a bayyana hukuncin shafa addu'a idan an yi a fuska shin dole ne sai mutum ya shafa a fuskarsa idan ya addu'a a'a hadisai ne ɗaiɗai da ba su kasa guda bakwai ba suka zo a kan haka kuma duk babu tabbatacce a ciki daga mai rauni sai mafi rauni sau da haka malamai suka hukunci da cewar ba su kai matakin da za a ɗauke su a kafa hujja da su a kan shafawa a fuska ba duk da akwai malaman da suka yi lakwalako suke ganin a iya shafawa amma magana mafi gaskiya mafi ƙarfi da dalili ba za a shafa ba inda ka ɗaga a hadisi da ya zo ɗaga hannu lokacin addu'a yana daga cikin dalilan amsa addu'a domin ka da nuna wa ubangijinka kasawarka da gazawarka da bukatarka cewar ga shi ma ina miƙa hannu a bani yawwa ka ɗauki kanka ba kowa ba tuna daga cikin abin da yake sa a baka ne ma hadisi ta fita cewar Allah na jin nauyin bawa ya ɗaga hannu ya roƙa ya dawo da hannun bai amsa masa to amma kuma magana ka gama ka shafa kamar an karɓo duk mulki a jikinka babu dalili an gane ko iya eh, shi sa ma malamai ɗaiɗaiɗaiɗai da ba su kasa goma ba cikin magabata kowannen ka ji maganarsa akai sai ka ji da zafi da an ban manta ba sultanul ulama izuddin bin abdulsalam shi cewa duk wanda kaga in ya gama addu'a yana shafawa to kasur gumin jahili ne irin maganganun su imamu ahmad su imamu malik magana duk irin shigen waɗannan su tsawo saboda haka in ka gama kawai shi kenan ka sauke hannun na'am e wannan ta kafin kwanciya bacci karanta falaki da nasu ka tofa ka shafa wa jikinka wannan ya tabbat ai shi wannan kuma kawai na aka ce inda da hannunka zai kai ka shafa kaga shi ba magana fuska bacci amma masu shafa fuska a biya kirji shi ne ake magana yawa an gama addu'a na'am suke shafa sai dai kawai su fuga a kirjin dai yana ciki daga shafa a kirji daga kawai lokaci dai abin da ke faruwa shine in ka tsinci kanka a tsakiyar waɗanda duɗin suke ka gane ku duɗin suke ba za su fahimce ka ba to in kai haka wajen ka sauke hannun naka ka yi kamar ka shafa wajen saukewa amma dai baka shafa ba ba laifi ba ba za ce kai ma ka yi kamar za ka shafa ba da dai baka shafa ba amma me mafita a wannan shine isar da sakon karatu amma dama wanda ya su ai addu'ar ta su mata munafurci ce in yayi baya shafawa ka samu kanka tsake wannan to kaga fahimta kai fahimce ka da wuya ma saboda inda ya daban inda kai daban eh, amma ba mafita daga wannan sai kara shi ne ko zai fito daga wannan tambayar ta gaba yake cewa da Allah zai wa dan kare mu da bayani akan abin da ya shafi waɗannan kwanaki goma masu falala da maganar abin da ya shafi azumin rana arafa yasu eh, waɗannan kwanaki matsayinsu ta kai ga har Allah subhanahu wata'ala ya rantse da su kuma yana rantsuwa da abu dama don ya nuna girman abun a gurinsa ya kuma nuna mana mahimmancin abun a gare mu sai ce walfajiri wa layalin ashir saboda girman waɗannan kwanaki da darajar su ta sa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a yi masa aikin alkhairi a cikin su kamar su babu wasu kwanaki da Allah ya fi ba da lada mai ɗimbin yawa idan aka yi masa aikin alkhairi kamar waɗannan kwanakin da haka ake buƙatar baya su yawaita ayyukan alkhairi abin ya shafi azumi abin ya shafi sadaka abin ya shafi sada zumunta abin da ya shafi ziyarce-ziyarce da abubuwa masu kama da haka saloli na nafila da ake yi tare da wato salolin farilla a sunanin rawatib da salloli wanda suke wato anin na wutiri da tsayawar dare sauransu ana so mutum ya ci irin waɗannan a irin wannan kwana don ya dace da mafi lada don ya dace da yin abin da Allah ya fi so da haka malamai suka ce waɗannan kwanakin su ne mafi kwanaki a kwanakin shekara yanzu eh, za mu tashi insha Allah dangane abin da shafi azumin ranar arafa ko manzo yake cewa wanda ishi aka datar da shi da an karba masa za a kankare musu zunuban shekara da ta wuce da shekara mai zuwa shekara biyu za a share maka zunuban Allah ba mu ikon yi sa mu dace hukuncin aran kuɗi na kamfani a waya da ake yi inda gaske aran suka baka iya abin da suka baka shi za su karɓa idan ka saka kuɗi

na'am eh ai baka ji ce ba da ruwa ne ai raba ce eh haka A'a eh, wace yarjejeniya ai magana ai ba aro suke ai ba shi ne ai shi a tsarin aro kana ba mutum abu ne ya kuma dama da shi in aka kira shi aro haka ba shi yake kiran aro kuma haka shari'a ma take kiran aro amma in bashi ne ranta mun in na samu na sa ka ɗauka ko ka karɓi kayanka sai ka ci tun ka damun da shi tun zan kuma ciro wani abu ba shi ne da ruwa ba wata dabara da zai ɗauka Allah ya kiyaye eh cikin azumi na yi wannan bayani haka wato an samu contradiction malam bin usman shi ma kamar yadda ka fara ne haka haka yi haka abu malam umar sani karatunsa da ke abuci haka ya fara hakan da farko daga baya kuma sai aka sake mai tambaya aka ce ga yadda aka yake abin nan kirin naka ya a kashe su baka za su baka naira dari za su cire wani misali da su kamar sabon da suka aiko shi ne suka cire naira goma to shi kuma daga baya shi ne sai bayanin cewa to don dan wannan mai yara kuka yi suka cire a ladan abin da nasu da suka yi idan ka saya idan ka sayi kati ka saka ba sa turo maka sakon kudin ka san shiga suna cirewa su ba matsala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka